أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واصطن بسنته إلى يوم الدين باهك والسلام عليكم ورحمة الله barkan mu da wannan yammaci na laraba 18 ga watan shawwal shekara ta 1435 hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da sha uku ga watan takwas shekara ta dubu biyu da sha hudu miladiya makon da ya gabata mun tsaya ƙarshen ko mun fara karatu a farkon babun babu ikramin zaifi babi na sha ɗaya cikin kitabul adab kamar yadda na faɗa a wancan lokaci lokaci ya ƙure mana muna farkon bayani akan aya ta ɗaya ko ta biyu cikin ayoyin da malam ya yi mabuɗin kunne da su a farkon babi kuma na ce idan muka dawo darasi na gaba la'alla za mu sake dawowa ta baya da baya sai kuma mu ɗora daga inda muka tsaya malai ce babun ikramu daifi babun da yake bayani akan girmama bako qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki yace hal ataka hadithu daifi ibrahim al-mukramin shin labarin bakin annabi ibrahim ababen girmamawa bai zo maka ba idh dakhalu alaihi yayin da suka shiga gare shi faƙalu salaman suka ce muna gaishe ka faƙala sai shi ma ya ce salamun ni daman kullum cikin gaisuwa nake gare ku ƙaumin munkarun mutane ne waɗanda ban san ku ba faraga ila ahlihi sai ya tafi zuwa ga iyalansa faja'a bi ijlin samin ya zo musu bi ijlin da ɗan maraƙi saminin wanda yake mai kiba fa ilaihim ya kusato shi zuwa gare su kala yace da su ala takulun shin ba kwaci ba wannan aya malamai suka ce ta kunshi dukkanin abin da ake da bukata na girmama bako girmamawa ta fuskar magana da kuma aiki cikin maganganun da annabi yawa annabi Ibrahim yawa bakinsa akwai karamci cikin abin da ya aiwatar ga bakinsa akwai karamci shi yasa ga baki ɗaya su bakin aka kira su da suna ababan girmamawa waɗanda suka ga karamci wa qala ta'ala madaukakin sarki ce wa ja'ahu qaumuhu yuhra'una ilaihi mutanansa suka zo masa su ne masa gaggawa ana nufin mutanen annabi ludu lokacin da yan aike suka isa garin annabi lut mala'iku da su mutanen annabi lut kamar yadda muka sani a su sun kasance suna aikata alfasha ta luwadi da suka ga baƙi sun isa garinsu sai suka ɗauka cewa mutane ne bari su zo su yi wannan alfasha da suka kasance suna aiwatarwa junansu da wa'yannan baƙin na annabi lot alhalin ko waɗannan baƙi ba mutane ba ne mala'iku ne kuma sun zo ne don su halakar da su amma ba su sani ba ubangiji ya ce wa ja'ahu qaumuhu sai mutanen shi annabi lutun suka zo masa yuhra'una suna gaggawa ilaihi zuwa gare shi wa min qablu da man can kanu ya na sayi'at sun kasance suna aikata miyagun laifuffuka na daga ciki luwaɗi. ba luwaɗi kaɗai suke yi ba amma dai shi shine yafi ƙaurin suna cikin alfashan da suke yi yana daga cikin abin da mutanen annabi lutu suke yi fashi da makami yana daga cikin abin da suke yi su tsaya a bakin gari idan bako ya shigo garinsu su rinka masa ihu suna masa sowa suna jifansa a madadin su girmama shi kaga kenan muhalli shahid na kawo wannan aya dan a nuna maka mummunan makomar masu ne wulakanta bako domin cikin alfashar da mutanen annabi luɗu suke yi wacce ta ja Allah ya halakar da su malamai suka ce akwai cin mutuncin baki shine wata atuna fi kumul munkara an gane ko a innakum lataqta'una as-sabila an gane ku? a innakum lata'tuna ar-rijala wa taqta'una as-sabila wa ta'tuna fi nadikum al-munkara ta'tuna ar-rijal luwadi taqta'una as-sabil fashi da makami ta'tuna fi nadikum al-munkara cin mutuncin baki haka annabi Ibrahim alaihi salam ya girmama baki annabi Lut alaihi salam mutanansa sun ci mutuncin baki da haka wa min qablu kanu ya'maluna sayyi'at a da can sun kasance suna aikata miyagun laifuffuka ba ɗaya ba ba biyu ba sune wa'ancan guda uku da muka ambata qala ya qaumi sai annabi lutu yace da mutanansa ha ula ibanati ga ƴaƴana nan mata ko dai ƴaƴa mata biyu da Allah ya azurta shi da su domin yana da ƴaƴa mata biyu ko kuma yana nufin digga mata nan muminai wanda su ne halal ga namiji idan ya ba da sadaki daka a madadin ku zo da nufin aikata alfasha kuma alfashan ma da baƙi irin ta luwaɗi don iskancinsu ta fuskar luwaɗi su ya kai har fyaɗe ma suke yi a luwaɗin, don da suka zo yanzu fyaɗe suka yi wata a fina rijal kenan waja'ahu qaumuhu yuhra'una ilai, to daka sai annabi lut ya ce da su haula ibanati ga 'ya'yanan nan mata malamai suka ce inda 'ya'yansa na cikinsa yake nufi to shi ƴaƴansa na cikinsa biyu ne kadai mata shi kan bai taba haihuwar ɗa namiji ba 'Ya'ya matan ma da ya haifa biyu ne to kaga su kan ba su kai ai musu jam'i ba a ce haula domin haula ismul ishara ne li aljama'a ga taron jama'a da sai ce zani bintani li ko tani bintani li waɗannan 'ya'yana ne mata biyu da haka sai wasu malaman suka ce ba wai iya nasa ƴaƴa matan yake nufi ba duk ma ƴaƴa mata waɗanda suka yi imani da shi shi annabi a matsayin uba yake ga al'umma da aka ga ƴaƴana nan mata hunna atharu lakum sune ka gare ku ta hanyar in kun ba da sadakin su kun aure su waɗansu malaman suka ce to ai a mutanen annabi ludu ba wanda ya imani da shi sai shi kansa sai kadai ƴaƴansa mata guda biyu shi yasa su kadai aka tseratar ya ludi yace haula ibanati kuma kace ba ƴaƴansa na cikin sa yake nufi ba sauran ƴaƴan gari wasu malaman suka bada amsa cewa ai shi a shari'arsa ba haramun bane mumini ya auri kafira da haka shi yasa har kafirin ya musu kara ya ce banati ƴaƴana mata da haka a shari'ar annabi lutu musulmi yana auren kafira kafira tana auren musulmi an gane ko a cakuɗa suke mu ne kawai shari'ar mu tace a'a wala tunkihul mushrikati hatta yu'min wala amatum wala tankihul mushrikina hatta yu'minu wala abdun mu'minun khairun min mushrikin ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم أما سوى شريعة سوء wannan ba haram bane wallahu alam da aka yace fattaqullaha ku ji tsoron Allah ku tsare dokokinsa wanda yana daga ciki girmama bako da gujewa sauran ayyukan alfasha luwadi fashi da makami da cin mutuncin baki wala tukhuzuni fi dhayfi kada ku kunyatar da ni gaban baki na alaysa minkum rajulun rashid shin yanzu cikin ku babu mai hankali ne ba wanda ya san koda ba aya ba hadisi wannan abun bai dace ba a hankalce abin nufi shine luwadi ko ba aya ko ba hadisi mai hankali ya san me kazanta ce in dai kaga mutum yana aiwatar da wannan mummuna alfasha kazani ne najasa ne dauda ne shi kuma bai da hankali duk yadda yake takamar cewa wai shi mai hankali ne mai tunani wallahi bai da hankali domin hankali ma na bil adama lafiyayyen hankali ya san luwaɗi mummunan abu ne da haka shi yasa annabi lutu ya ce da mutanensa ku ba ku da hankali a cikin ku babu mai hankali abin nufi wannan abin ko ba aya ba hadisi rashin hankali ne mutum ya ce zai aiwatar da shi to da haka waɗannan su ne ayoyin da malam ya shara fage da su dangane da me bayani akan girmama bako ayoyin farko maganar annabi ibrahim da bakinsa kai tsaye suna nuna a girmama bakon ayoyi na biyu bangare na biyu kenan maganar annabi lutu da mutanensa su kuma suna nuna mummunan makomar me cin mutuncin baƙo. to kaga a cikin kowanne ga mai hankali zai ɗauki izina shi annabi ibrahim ya girmama baki har Allah ya buga misali da shi ya ce ba a san labarinsa ba ne irin yadda ya wa baki hidima annabi lut mutanensa sun ci mutuncin baki Allah ya kawo kissarsu kuma ya nuna yadda su ya kare cikin laifukan da suke aikata kamar yadda na faɗa akwai cin mutuncin baki duk da waɗansu malaman sun ce wata tuna fi nadi kumul munkara ba kadai cin mutuncin bako ba ake nufi da munkar anan bari ma dai akwai waɗansu munkaran da suke aikatawa yana daga ciki suna kwalliyar teɓa ƙato zai sa riga amma sai balle maballan ƙirjinsa, sai ya fito ƙirjinsa a buɗe irin abin da yanzu samari suke su zazzabo da wando ƙasa ɗabi'a ce ta yan luwaɗi ko shakka babu kuma wallahi ba yanzu aka fara ta ba tun zamanin annabi lutu mutanen annabi lutu suke wannan su kan su tuɓe ƙirjinsu su zazzabe wandonsu wannan yana daga cikin ma'anar wata fina fi nadikumul munkar da malamai suka fassara wasu malaman suka ce a'a su kuma bayan haka har ila yau sai su je su sa zakara su kiwata zakara ya rika sai su zo su hada su fada zakara da zakara su yi ta gwabza fada suna jiwa kansu ciwo su kuma suna kallo suna dariya wannan ma yana daga cikin iskancin da suke a su na zama a madadin zikirin Allah a madadin ayyukan alkhairi sai a zo a zauna a yi tashar holiya to sannan bayan haka malamai suka ce kuma su haɗa rago da rago karo su ta gwabzawa su dabbobin suna cutar da kansu suna jiwa kansu ciwo su kuma suna dariya wanda yanzu zaka ga dukkanin kasashen da suke takamar sun waye suna irin wannan alfashar a je a haɗo wannan ta zakara wannan ta zakara su zo su haɗa su faɗa wannan ta dabba kaza wannan kiwo su haɗa su faɗa wani lokaci ma su sa su ba su abin maye dabbobin su sha a ba su kayan maye ba tare da sun sani ba hankalin su ya fita daga jikin su su yi ta dukan junan su su kuma suna dariya wannan yana daga cikin laifin da suka yi wa Allah ya ja Allah ya dammara su to sannan malamai suka ce yana daga cikin ma'anar wata atuna fi nadi kumul munkara su zo suna luwaɗi i junansu ana kallo ba ruwan kowa da kowa irin abin da yau ake jin an waye a turai kana tafiya kan titi kaga kato ya danne wata katuwa a hanya ba za ka yi musu magana ba ka shiga haƙƙinsu ina ruwanka yancin ɗan adam ne to su ma yana daga cikin miyagun abubuwan da suka yi ta yi da haka wannan yana daga cikin miyagun laifuffuka yana daga cikin ta'addanci yana daga cikin abubuwan da wasu mutane suka yi wa Allah irin su a baya ya kifar da su kifar wadda bai taɓa wata halitta irin su ba bai taɓa ba malamai suka ce duk inda ka karanta kissa a Qur'ani ta wasu al'umma da aka halakar da su da Allah ya halakar da su bai bar wata alama wacce za ta dawwama ana ganin su ana ɗaukan izina a kansu ba mutane ɗaya Allah da ya kashe su ya dammara su kuma ya ce mun bar su suna nan alama kuma alamar a fili ba sai an sa wani tabaran hangen nesa ba ba sai an yi wani zurfin bincike ba walaƙad taraknahum ayatan bayyana ubangiji ya ce mun bar su a matsayin aya mabayyaniya suwa mutanen annabi lutu garinsu yana nan ƙasarsu tana nan inda aka yi su yana nan duk masu bincike sun tabbatar da cewa wannan waje da yanzu ya zama wani ruwa wanda ake kira da Dead Sea Baharul mayit mataccen ruwa yana nan waje ne wanda yake sananne a duniya da Allah ya sa mala'ika ya ɗauke su ya kai su sama ya kifa su aka biyo su da duwatsun jahannama aka daɗe su kuma sai Allah ya mai da wajen ruwa ba dan komai sai dan mai bincike ko mai son ya ga cewa da gaske ne an yi ko ba ba ya je ya gani mutanen maka da suke wa Allah tsagiranci ya ce wa innakum latamurruna alaihim musbihin mutanen lutu dai da muka gaya muku mun musu kaza mun musu kaza kuna wucewa ta garinsu da sanyin safiya in za ku ya sham wa billaili haka da daddare in za ku dawo in kun je kun yi fataucin ku kun yi kasuwancin ku ta garin su kuke sake biyowa afala taqilun ba ku da hankali abin da muka yi musu za mu iya yi muku kuma a ƙarshe Allah ya ce wa ma hiya min adh-dhalimin bi ba'id abinda muka yi wa mutanen annabi lutu ba nesa yake ba ga dukkan wani azzalimi zamu iya masa shi da ka yan luwaɗin mu na yanzu su sani cewa abin da ya ci doma baya barin awai wallahi idan Allah bai dandake ka tun a duniya ba wallahi dandakan lahira tana nan tana jiranka kuma wal azabul akhirati ashaddu wal azabul akhirati akhza azabar lahira ta fi tsanani kuma ta fi kunyatarwa idan yau mutanen ludo ana ta faɗa su abin kunyansu yana ta yaduwa har Allah ya nade ƙasa tun da aka yi su kai ma naka yana nan zai cin maka da haka idan mutum yana da hankali yana da tunani wannan ba ɗabi'a bace ba mai kyau mummunar ɗabi'a ce hankali bai yadda da ita ba ballantana kuma addini za ka sha mamaki har yanzu turawa da suke yada ta suke cewa a yi ta in an ce ba za a yi ba su ce an danne yancin dan adam an yi kaza an yi kaza ina jin shugaban kasa america da yan kwanakin nan eh, najeriya ta fatattaki wannan iskancin na batun auren jinsi ya tashi yana ta surutu najeriya ta hana yancin kai yancin eh, dan adam yancin kaza kaza kaza da kaza akwai wata kasa ina jin ko turkiya ko wata kasa dai da suka tallatawa haka shugaban kasan ya ce mun yadda za mu yi implementing mun yadda za mu ba da damar a yi auren jinsi a ƙasanmu namiji ya aure namiji mace ta auri mace amma ni a matsayina na shugaban ƙasa mu fara da kai ka zo ni ne mijin kai ne matar ai da na gaba ake ganin zurfin ruwa ko sai ba su sake tanka wannan ƙasa ba suka shiru ɗan iska mahaukata ƙazanta jasa dauɗa kama abin takaici abin haushi wani banza a lungu shashashan ka banda halaka da tabewa wai wannan ɗabi'ar ita ce a bar yi a wajensa waɗanda suke yaudarar 'ya'yan mutane da abin duniya suke yaudarar 'ya'yan mutane suna ɓata su da irin wannan na lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan duk bala'an da suke damun mu a bar mu ma da jin abin da ya ishe mu amma ka samu wai mutum musulmi yana amsa sunan musulmi wai yana irin wannan ɗabi'a mummuna wacce hatta a wajen kafirai ma a barki ce dauda ce masu hankalinsu ba sa yi shugaban ƙasa in ya tuɓe shi za su yi dan dai kawai tsinannu ne nema suke sai sun samu abokin zaman wuta tare da su waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'a amma su kansu sun san a ƙasar su ba mutanen ƙwarai ke wannan ba ko ma baya suke wannan da haka ya uwa mu nisanci muyagun irin waɗannan ɗabi'u waɗanda da basu dace da musulmi ba kai basu dace ma da bil adama ba ba dace da dukkan wani mai hankali ba ko kiristanci yana yaƙar wannan shi yasa za ku ga da abin ya zo yana daga cikin abin da Allah ya mana ta goma shi da shi a Najeriya mu da aka kawo shi a majalisa da kiristocinmu da musulminmu duk basu su yi saɓani ba haɗa kai suka yi suka yaƙi abin kuma muna fatan Allah ya sa sun kashe shi ba zai a sake taso mana da shi ba gaba mu fatanmu ma a ce a yi doka mai tsanani mai tsauri ga wanda aka samu yana wannan domin a musulunci haka abin yake idan aka samu mutum yana luwaɗi a musulunci hukuncin kisa ne a kansa wannan shine zance mafi ƙarfi cikin maganganun malamai shine ra'ayin kulafa rashidun abubakar umar usmanu ali duk sun tafi akan cewa mai luwaɗi kashe shi ake yi wasu ne daga cikin malamai kaɗai suka ce a yi masa hukunci irin na zina idan ya taɓa aure a jefe shi in bai taɓa aure ba a yi masa bulala ɗari haka ma ɗigo mace ta nemi mace shi ma wata kazantar da alfashar ta daban da haka malamai suka ce in an kama masu yi kashe su ake yi domin annoba ce cikin al'umma najasa ce cikin al'umma sharri ne cikin al'umma yasa za ga saudiya in sun kama wannan sare kan mutum suke da takobi kil ba mutuwa kake nema ba to shikenan ka tafi a sauki saboda hanya ce ta bala'i duk wani ƙarya da ake cewa wai ba a ɗaukar cututtuka bar ma cutar an fi ɗaukar aids ta wannan hanyar saboda ta hanyar zina ƙarya ne mata su ne wa kansu da kansu roman baka cewa wai ga hanyar da za su biya bukatar su ba tare da ɗaukan ciki ba ba tare da ɗaukan aids ba sai su rinka maɗugo mace tana neman mace ƙarya ne ana ɗaukan aids ta wannan hanyar ana ɗaukan aids ta luwaɗi ɓoyewa suke ba sa faɗar haka dan kada me dan kada ku daina amma wallahi ana ɗauka ƙarya ne Allah ya tsare mu to da yana daga cikin mummunar ɗabi'a mutane annabi lodu cin mutuncin baki yin rashin mutunci a gaban bako a madadin karrama bako a gaban bakin annabi lodu suka zo za su zubar masa da mutunci za su kunyata shi ba su ji kunyar bakin ba ba su mutunta su ba ba su kuma mutunta annabin Allah ba sakamakon haka Allah madaukakin sarki ya dammara su mala'iku suka ce da shi ya lutu inna rusulu rabbika lan yasilu ilaika mu ba mutane bane yan aikin ubangijinka ne kuma ba za su zo inda kake ba ma bari ka gami maganin su da suka kura za su iso ga bakin malamai suka ce duk wanda ya zo wannan wajen mala'ikun suka shafe masa ido fuskarsa ta dawo kamar ƙesa ba bambanci kofofin idan da kofofin hancin aka yi labulin ɗinsu aka shafe su da ka lan yasilu ilai ba za ma su zo inda kake ba gas ne na mala'iku ko tiya gas din yan sanda da na soja sai dai ya sa ka hawaye ka share idan ka ya bude to na mala'ika baya budewa rufe idan ake kaf lan yasilu ilai. Allah ya tsare mu an abi hurairata radiyallahu an anna annabiyya sallallahu alaihi wa sallama qal daga abu huraira Allah ya kara masa yadda hakika annabin Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi yace man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir duk wanda ya kasance ya yi imani da Allah da ranar lahira falyukrim daifahu ya girmama baƙonsa. ma'ana girmama baƙo alama ce ta me imani girmama baƙo alama ce ta me yadda da cewa alkiyama za ta zo da haka annabi ya ce duk wanda ya yi imani da Allah da ranar lahira imani na gaskiya to ya girmama baƙo wannan alama ce ta cewa da gaskiya ya yi imani to kenan kishiyar haka fa wulakanta bako alama ce ta me rashin imani cin mutuncin baƙo alama ce ta me baka yadda akwai lahira ba kuma za ka girmama baƙo ne gwargwadon ikonka la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha ba ɗora maka kai wa bako hidimar da ba za ka iya ba a'a abin da aka san za ka iya shi aka ɗora maka kuma nauyin baƙunta iya kwana uku ne katal idan kai baƙo. to so ake yi ka kwana uku kana girmama shi kana ciyar da shi kana yi masa hidima wannan shine na wajibi da kwana uku ya wuce malamai suka ce kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam faɗa cikin hadisai sai ka nuna wa bako hanyar kasuwa to malam bako ga hanyar nema fa kuma suka ce ko kwana uku din mataki mataki ne a ranar farko hidimar tafi yawa ranar farko ake so kai masa yanke-yanke kayan shaye-shaye tanɗa-tanɗa tsotse-tsotse rana ta biyu kuma sai ga an yi baya-baya rana ta uku ma an ɗan sake yin ƙasa da haka to kaga shi alhurru takfihil ishara shi ɗa nuni ma ya ishe shi kukan kurciya jawabi ne ga bai hankali amma fa wannan shine ka'idar musulunci malamai suka ce ba a hana ka ba in kana da iko kai wa baƙonka hidimar shekara ɗari ma amma dai ta wajibi kwana ɗaya kwana biyu kwana uku in ba kai wannan hidimar ta kwana uku ba ga bako ka saba wa Allah ka shiga cikin waɗanda suke me cin mutuncin bako gwargwadon ikon ka bakon ka yazo kwana uku ka zara masa ido ka bashi yana ta hamma to ka ci mutuncin bako ko da kai zaka hakura ka bashi ya ci wannan ka'ida ce ta musulunci wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimah haka duk wanda ya kasance ya yi imani da Allah da ranar lahira ya sada zumuncinsa ka sada zumuncinka ka kyautatawa danginka makusanta gwargwadon kusancin mutum zuwa gare ka gwargwadon haƙƙinsa na ka kyautata masa iyaye sun fi kowa kusanci zuwa gare ka da haka suka fi kowa girman haƙƙin ka kyautata musu an gane ko shi yasa Allah yakan gabatar da haƙƙinsu akan sauran haƙƙin makusanta wa abudullahi wa la tushriku bihi shay'a sannan ya ce wa bil walidaini ihsana wa bi wal yatama wal masakini wal jari dhil qurba wal jari junubi was sahibi bil janbi wa sabili wa ma malakat aymanukum kaga duk kafin waɗannan da sai da aka ce wa walidaini iyaye ne a farko wani mutum ya zo ya tambaya annabi wane ne yafi girman in kyautata ma yafi girman haƙƙi a kaina cikin mutane sai annabi ya ce mahaifiyarka mahaifiyarka mahaifiyarka sannan mahaifinka sannan makusancinka makusancinka makusancinka kuma adinaka adinaka adinaka to da haka wanda ya kasance ya yi imani da Allah da ranar lahira ya sada zumuncinsa menene sada zumunci dukkan wani abu da ake kira sada zumunci a al'ada ku ka yi shi shine sada zumunci an gane ko kuma komai gwargwadon iko gwargwadon cancanta da dacewa a lokaci ba bahaushe yakan ce zumunci a kafa yake ko matan hausawa sukan ce zumunci a kafa yake wai me suke nufi da wannan su sun ɗauka kawai yawo shine zumunci ka shari kafa ka tafi waje shine zumunci haka matan hausawa suka ɗauki zumunci ba haka bane ba zumunci wani lokaci a kafa yake idan ana da bukatar zuwan ka to zuwan shine zumuncin idan ba zuwanka ake da bukata ba abin hannunka ake da bukata to miƙawar ita ce zumuncin yanzu kana da wasu 'yan uwa a ƙauye sai ka tashi ka sha babbar riga ka karya hula ka tafi amma ka cinye musu ɗan hatsinsu na ƙauye kuma ka naɗo rigar ka ka dawo to me kai kenan aikin banza kai da ka je ma kai zaman ka abin ni ba bukatar ka je amma kan ka je ka san mutanen ƙauye ne suna bukatar eh, tallafi suna bukatar kaza da kaza sai ka ɗebi abin alheri sai ka tafi da shi to kaga wannan shine zumunci in ma kana ganin kai baka da lokacin zuwa sai ka tura ɗan aiki ya kai musu kayi zumunci an gane ko da haka zumunci ya danganta idan ana da bukatar ka taka ka je ne misali wasu 'yan uwan naka su ba matalauta bane sun ma bi ka abin duniya kawai su abin da suke bukata ka zo ka gaishe su sun san ka damu da su to anan shine zumunci ka taka ka je wasu kuma abin hannunka suke bukata matalauta ne su da ka zo ko kar ka zo oho wanda dai saƙonka ya zo to saƙonka ya je kai kai ka je wasu kuma biyun suke da bukata an gane ko da aka wannan shine zumunci kada matan hausa su ce zumunci a kafa yake sai ta karaɗe gari da yawo ba sa kai ko sisi kin manne kuɗin ki a aljihu jiya kin danne kin yi zubin adashi kuma kin kwashi kafa kin tafi ƙauye kuma za ki dawo sun haɗo ki da daddawa kin karɓe sun haɗo ki da tsuntsiya kin karɓe sun haɗo ki da masara kin kwato kin tawo har da wata kaza ke baki kai komai ba amma kin ɗauko wannan ba daidai bane ba wannan gaskiya akwai tunani akwai sake wai an bawa mai kaza kai ba daidai bane da yawa akwai yan binni da na sani musamman iyayenmu mata kaka tana yi sun san kayan gona sun zo ƙauye sai su tafi ƙauye sai su hau ziyara ta je ta kwaso musu dumu ta kwaso kaza ta kwaso gyada ta kwaso gujiya ita kuma bata kai komai ba wallahi a kaga wannan ai maraba da ke gobe za a yi maraba da ke ba kuma za ku ga yan kauye su zuciyarsu war tsake take in ba su baka abu ba ma har ta ci suke to yanzu ka zo ni ne zan baka ka amma dai duk su damu amma shi na binninka a'a mugun ya tare komai ya ɓoye ba zai bayar ba ba jama'a fa au'a jama'a malan wa'addada ya sabu anna malahu akhlada a da kalilan aka da to da haka ba daidai bane ya 'yan uwa zumunci shine sadar da alkhairi ga 'yan uwa alherin magana ne alherin aiki ne alherin aljihunka ne alheri duk abin da yake alheri ka sadar da zumuncin 'yan uwanka haka aka ce wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir kuma duk wanda ya imani da Allah da ranar lahira imani na gaskiya fal yaqul khairan aw liyasmut ya faɗa alheri ko ya shiru idan ka san abin da zaka faɗa alheri ne to faɗarsa ya fi shiru idan ku ka san abin da zaka faɗa ba alheri bane to shirun ya fi me magana malamai suka ce ba a cewa kullum magana tafi ba a cewa kullum shiru yafi a'a akwai lokacin da magana ta fi shiru akwai lokacin da shiru ya fi me magana a wani lokaci magana take fin shiru in magana ta zama alheri ce faɗarta ya fi shiru a wani lokaci shiru yake fin magana in abin da za a faɗa sharri ne to shirin ya fi a faɗa an gane ko wannan ita ce ka'ida kuma wannan cikar imani ce mumini baya wa ‘yan uwansa muminai rowa alheri na magana da ya auna ya ga wannan maganar da zan faɗa alheri ce to zai faɗe ta kai a wani lokaci idan imani ya kai imani wani muminin ya san wallahi abin da zai faɗa a bakin ransa ne amma ya yadda ya faɗa ɗin ya rasa ran akwai da yawa malaman musuluncin da kalma ɗaya aka ce su canja suka ce da ita gwanda mu mutu imamu ahmad kawai a ce ya ce ƙur'ani halittar allah ne ya ce da in faɗi wannan gwanda in mutu ya sadaukar da rayuwarsa allah ya ƙaddara ba zai mutu ba a cikin wannan fitinar amma ba azabar da ba a yi masa ba gaba ɗaya malaman tarihi suka ce bayansa sai da ya riɓe a kan kalma ɗaya aka rinka dukansa aka rinka dukansa gaba ɗaya aka ruɓa masa da fatan bayansa kuma lokaci ne ba lokacin shanshan bali ba ko aidin ko ai maka furoken allura ko ka sha anticulus ba wannan lokacin ba ne lokaci ne na idan jiki ya lalace su kawai kimiyya da fasaha su a sa wuka kuma a yanke wajen wani naman ya tsiro haka aka yi sai da aka yanke naman bayansa kab dan wani ya fito fitnatu khalqil qur'ani kenan idan muka dawo nan kusa kusa akwai da yawa kai gabanin imamu ahmad cikin sahabbai yasir da matarsa sumayya iyayen amma kalma ɗaya aka ce su faɗa akan annabi su zagi annabi suka ce wallahi da mu faɗi wannan gwanda mu mutu yasir aka kashe shi sumayya aka ɗauki ta eh, mashi aka soke ta a farjinta haka ta mutu akan kalma ɗaya to haka nan ka zo zamanin irin su Imam Ahmad ka gangaro har zamanin Sayyid Qutb Sayyid Qutb na Misra bai fi shekara hamsin ba kalma ɗaya kawai ya faɗa a littafinsa littafi ya rubuta yayi wani statement a cikin littafin aka ce ya janye ce wallahi ba zai janye ba ƴan uwansa ma suka ce ka janye mana wannan kalma yace in na janye ma'ana makaryaci ne ni kenan in dai gaskiya ce nayi imani da ita akan wannan in tafi mana akan ta aka rataye shi to da ka idan gwargwadon karfin imanin ka gwargwadon yadda kake hidimta wa ka. gwargwadon yadda kake sadar da alkhairi ga yan uwanka ko da wani lokaci abin zai jawo salwanta rayuwarka kuwa to da ka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da wanda ya imani da Allah da ranar lahira to ya faɗa alheri ko ya shiru in ka san alheri ne ka faɗa in imanin ka ya kai ka jajirce ka dake ko za ka rasa ranka ba a hana ka ba idan imanin ka bai kai ba alheri ne amma wuya ta wuya to annaba ma sun yi hijira a wani lokaci ba dan tsoro ba fa bahaushe ya ce ja da baya ga rago ba tsoro ne ba annabawa su suka fi kowa imani da jajircewa Allah maɗaukakin sarki don su koyar da al'umma su yake sa wani lokaci su yi hijira ba don suna tsoro ba ba don suna tsoro ba da shi wasu daga cikin malamai da suka faɗi gaskiya aka tunkaro su da sharri sai suka sauka sako sai suka sassauta sai suka yi kasa kasa kamar imamu shafi'i shi lokacin da aka ce ya ce alƙur'ani eh, halitta Allah ne ba zancen Allah bane sai ya tauriya bai dai ce halittar Allah bane amma sai ɗan yan dabaru ya ce inna taurata wal qur'ana wal zabura wal injila fa ha'ula'il arba kulluhum makhluqat ce kaga dai at-taura da zabura da linjila ko da qur'ani waɗannan hudun duk halittar Allah ne sai aka sake shi imamu shafi kaga malamin Imam ahmad ne lokacin da imamu ahmad ya fito daga kurkuku da imamu shafi ya zo masa murna sai ya ki kula shi yayye ya ki saurare shi yace me yasa yace dan me a ka na malami kai ka koyar da mu addinin nan amma a ce ka faɗi wannan magana sai imamu shafi ya dariya ce ta yaro kyau take ba ta karko yace kai baka gani kana da kiba akwai abin duka a jikinka amma ni yadda nake dan tsamagen nan suka tsulan bulala kuma ina zan kai ba zan dauka ba da haka imamu shafi shi dai yayi tauriya kuma a ƙarshe Allah maɗaukakin sarki ya kubutar da su baki ɗaya ta haka yayin uwa duk lokacin da zamu faɗi magana mu rinka yi wa kanmu da kanmu hisabi mu rinka ganin alheri ce to kuma mu kalli maslaha mu kalli matsayi mu kalli yanayi an gane ko domin wani lokaci ko gaskiya ce akwai mawkifin da ba za ta faɗi ba ko kuma faɗattan ba zai jawo alkhairi ba sai jawo mai sharri to da ka kalli maganar gaskiya ce kuma ta dace da muhallin sai ka faɗa gaskiya ce amma ba ta dace da muhallin ba sai ka jira lokacin talikulli likulli maqamin maqal kowane waje akwai abin da ya dace a faɗa a shi Allah ya sa mu dace muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito mahalli shahid fal yukrim dayfahu girmama bako wa ana bi shuraihin khulaid ibn amr amr al-khuzai radiyallahu an an karbo daga bi shuraih khuwailid dan amru al-khuzai Allah ya kara masa yadda kale yace samitu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqul naji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfahu duk wanda ya imani da Allah da ranar lahira to ya girmama baƙonsa ja'izatuhu wannan shine a matsayin sakayyarsa ta bakunci da aka yi masa kalu wa ma ja'izatuhu ya rasulullah ja'izatuhu ya girmama baƙonsa tsawon ja'izarsa qalu sai sahabbai suka ce wa ma ja'izatu menene ja'izarsa ya rasulullahi ya ma'aikin Allah qala sai ya ce yawmuhu wa lailatuhu wunin sa da daren sa shine ja'izatu ɗin tsawon wuni da dare wannan haƙƙi ne akan kaka girman bako wa diyafatu thalathatu ayyamin sauran kuma hidima ta saukar bako za ta kare ne a iya kwana uku faman fama kana wara a zalika fa huwa sadaqatun alaihi duk abin da kai masa bayan haka to ya zama sadaka amma wancan kenan ya zama me wajibi shi wancan wajibi ne hidimar rana da wuni a matakin farko dole ce sannan cika tsawon cika sauran kwanaki biyun su zama uku wannan ma wajibi ne abin da ya dora akan haka kuma wannan sadaka ne muttafaun alaihi bukhari da muslim suka rawaito wa fi riwayatin li muslim a wata riwaya ta imam muslim la yahillu li muslimin bai halatta ba ga musulmi an yuqima indahu akhihi hatta yu'thimahu an yuqima inda akhihi ya tsaya ya zauna a wajen dan uwansa hatta yusimahu har ya kai shi ga daukan alhaki abin nufi bayan an yi magana akan girmama bako da iya lokutan da ya zama wajibi ka girmama bako a cikin su sai aka ce shi kuma bakon bai kamata ya zo ya tare maka har ya ja ka dauki alhakinsa ba me ya daukar alhaki ya zama ka ne masa abin kuma ranka ba daɗi kana kawo masa abu kuma kana tsaki kana korafi shi wannan ya zo ya tare mana da Allah kaza kaza kaza kada shi ma bako ya ja mai ɗaukar nauyinsa na bakunta ya shiga aikin saƙo da haka annabi ya ce bai halatta ba ga musulmi ya tsaya ya zauna ko ya sauka a wajen ɗan uwansa har ta kai ga ya sa ɗan uwan yana ɗaukan zunubi a ruwaye imamul bukhari la yahillu lahu an yusawwi indahu hatta yuhrijahu bai halatta ba ga shi ba ko ya zauna a wajen mai saukarsa har ya kai shi ga kuntata ya sanya shi cikin kunci da damuwa Kalu sai sahabbai suka ce ya rasulullahi ya ma'aikin Allah wa kaifa yu'fimuhu yaya zai sa ya ɗauki alhaki qala sai yace yuqimu indahu wa la shay'a lahu shine ka zo ka zauna a wajen mutum kuma ka san bai da abin da zai ɗauki ɗawainiyarka da shi na ya sauke ka ya maka garar bakunta to in kai haka ka sa shi a cikin kunci kuma ka sa shi ya ɗau alhaki kenan abin zai iya zamowa ta fuska biyu ko dai ya zama ya zauna ɗin ko kana da abin da za ka yi masa ɗin amma ya ƙure ka to kaga wannan ma ya sa ka me ka shiga ɗaukan alhaki domin in ka ne masa ranka baya so to kaga kana yin alhaki kenan kana yin abin da bai dace ba kenan ko ka ne masa amma kana gori a bayan fage to kaga nan ma kana ɗaukan alhaki kenan kana yin abin da bai dace ba kenan to sannan ta fuska ta biyu kuma ya san talakan talak ne kuma ya zo ya ce zai sauka a wajenka bai kamata ba domin ka sauka a wajen talakan talak ka san bai da abin da zai na ɗaukar ɗawainiyar ka ta ba kunta kwana uku bai maka ba shi yayi me laifi tunda an ce dole ya maka kai kuma kai ka jawo masa ya laifin domin me ka san yi da shi kuma ka je ka sauka a wajensa da haka dai waɗannan abubuwa guda biyu baya halatta shi ba ko ya zo ya zaman dirshan ya ki tafiya ko kuma kai ka san cewa ba shi da shi shi ba kai ya san cewa mai masaukin bayi da shi kuma ya je sauka a wajensa to da haka wannan shine ma'anar wa kana wa kaifa yusimuhu qala yuqimu indahu wala shay'a lahu yaqrihi bihi babi na gaba babi na sha biyu babu istihbabi tabshiri wa tahniyati bil khairi babin da yake magana kan mustahabbancin yin albishir da kuma yi wa mutum murna da alkhairi albishir shine ka gaya wa mutum abin da zai mai faranta masa rai to sannan kuma idan wani abu na alkhairi ya same shi ka zo kuma kai masa murna wannan duk abu ne na musulunci ko ba haka ba a musulunci akwai albishir a musulunci kuma akwai me murna haihuwa kai masa ka je kai masa murna gida ya gina ya tari ka je kai masa murna rumfar kasuwa ya siya da a faleti yake a waje tamfurare ka je kai masa murna aure yayi ka je kai masa murna a wani matsayi ya samu na rayuwa ka je kai masa murna wannan duk ba laifi bane ba addinin musulunci murna tana da muhalli albishir yana da muhalli to da ka balan zai mana bayani akan wannan a wannan babi قال الله تعالى ألا مدوكين سركي يتي فبشر عباد كي وباينا البشر دواك دا النبفا سواي باين gama garin mutane waɗanda su ba annaba ba amma Allah ya ce annabawa su yi musu albishir kaga kenan albishir yana da bigire babba yana wa na ƙasa albishir annabi yana wanda ba annabi ba albishir da haka babu wanda ya fi karfin ya je ya yi albishir Allah ya ce da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kai wa bayina albishir asalin yadda ayar take fa bashir ibadi ta ba sai haka ya shafe me ya din nan ta idafa ta damirul mutakallim sai aka ce fa bashir ibad kai wa bayi albishir suwaye bayin allazina yastami'una alqawla waɗanda suke sauraron magana Fa fayattabi'una ahsanahu su bi mafi kyawunta me alqawla anan abdullahi ɗan abba zai ce shine zance mai kyau da mummuna yace huwa rajulu yasma'ul hasana walkabiha qabiha shine mutum ya saurari kyakkyawar magana da mummunan magana amma idan ya tashi ɗorarwa, fa ya tahaddafu bil hasani ya ɗorar da mai kyau da aka idan ka ɗauki wannan fasara ta abdullahi dan abbas addinin musulunci ya bada me yancin sauraro hurriyatul istima an gane ko musulunci bai ce ba karka sauraro wani kowa ma ka saurare shi shi yasa zaka ga ba zaka taba jin ahlus sunna dan izala ya ce karka saurari wani malami ba sai dai wasu su ce kar a saurari yan izala masu yan izala ba sa cewa kar a me kar a saurari kowa saboda Allah ya bawa bayinsa yancin sauraro kowa ma ka saurara dan ka rarrabe tsakanin me zare da abawa tsakanin tsaba da tsakuwa domin in baka saurari kowa ba da ɗaya kawai kake ji to ba za ka iya adalci ba idan wancan yana kalangunsa ka saurare shi idan wancan yana hayaniyarsa yana hargowarsa yana zagaye gari shi ma saurare shi idan wannan yana ƙala Allahu ƙala Rasulu shi ma ka saurare shi kai kuma mai hankali sai ka tantance waye na gaske waye hayaniya waye hauragiya Wa ya dace da maganar Allah waye kuma kana ganin sa kai kasan wannan ko maganar mai unguwarsu bata kamata ta kasance haka ba tana maganar mahalicci wanda ya halicci mai hankali ya halicci hankali amma sai kai hauka ka ce wai maganar sa ce ya za a yi hauka ba zai yi ba da haka a musulunci musulmi yana da yancin ya saurari kowa da haka Allah ya ce kai wa bayina albishir masu saurara kowace iriyan magana amma bambancin shine ne fayattabi'una ahsanahu in sun ji sai su bi mai kyau daman hikimar ka ji daga wancan ka ji daga wancan ka ji daga wancan dan ka tattara sai ka fita da me kyakkyawan natija sai ka fita da kyakkyawan natija domin ya 'yan uwa ba dan batattu ba da ba a san me shiryayyu ba ba dan bata ba ba za a san shirya ba da haka malamai suka ce bata ma tana da ranarta me ranarta dan ka gano ta a matsayin bata ka dau shirya ba dan wawaye ba da ba san me masu hankali ba domin inda kullum masu hankali suke magana wawa bai sa baki ba to ba za ka gane wawa ba yanzu in muka ce da kai yi mana definition waye wawa ba za ka gane ba wawan nan a kasuwa ne a masallaci ne a ina ne a ko ina akwai wawaye da ka saurari kowa masu hankali da wawaye sai ka san waye mai hankali ka san waye wawa sai ka bi masu hankali ka kyale wawaye allazina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanahu masu jin maganganun kowa da kowa amma in sun tashi bi sai su bi masu hankali illar shine ka ji wancan ka ji wancan amma har yanzu kuma baka iya tantancewa ba to yanzu matsalar ba daga wancan bace daga kai ne yanzu kwakwalwarka bata iya ware hankali da hauka ba to ai kai ya zama me kenan in akwai uban mahaukata kai ne uban mahaukata baka gane hankali da hauka ko kuma kaji hankali kaji hauka kuma tare da haka ka ba hauka ai ka fi hauka hauka Allah ce yi su ji hankali su ji hauka amma in sun tashi bi su buwa hankali su ji mai kyau su ji mara kyau in sun tashi bi su bi mai mai kyau wannan yayi daidai da nasiha da malam mai ahalari yace wa yasalul ulama in ka tashi ka tambayi kowa ko ba haka ba tambayi dan izala tambayi dan Dariqa, tambayi dan shiya amma in ka tashi bi fa wa wa yaqtadi bil muttabi'ina li sunnati Muhammad in ka tashi bi sai ka bi masu bin sunna malam mai alari ya faɗi wannan ban sani ba shi ma ko dan izala ne wannan duk fasara ce ta abinda Allah ya ce yastami'una alqawla suna jin kowane zance amma fa yattabi'una ahsanahu sai su bi mai kyau a wata fassarar ta malamai suka ce alƙaula a nan ba maganganun mutane ake nufi ba kun ga a wancan fassarar alƙauli maganganun mutane ake nufi ko haka kuma abdullahi dan abba zai faɗa amma a wata magana ta biyu aka ce alqaul shine qur'ani yastami'una alqaula ay yastami'una alqur'an domin qur'ani ma kaulu ne ubangiji ya ce innahu laqaulun fasl wa ma huwa bil hazl qur'ani qaulu ne to yastami'una alqaula suna jin alqaul alqaul bi ma'ana alqur'an a tafsiri na biyu innahu laqaulu rasulin karim qaulu rasulin karim alqur'an kenan to da haka waɗansu malamai suka ce abin nufi yastami'una alqawla masu kasa kunne su saurari qur'ani in ana yi ba masu hayaniya da harguwa ba ba masu cewa ku yi kiɗa dan ka aji ba alƙawul ko mu ɗauka a ra'ayin farko ko ra'ayi na biyu malamai suka ce magana mafi inganci shine duk biyin ake nufi yastami'una alqawla suna sauraron alqur'ani yastami'una alqawla suna sauraron maganganun mutane to sai dai idan muka ce suna sauraron alqur'ani kuma sai mu ce fa yattabi'una asanahu suna bin mafi kyansa wannan yana nuna cewa qur'ani akwai mai kyau akwai mafi kyau dama wannan matsala ce mai zaman kanta tafdilu ba'd kalamillahi ala ba'dih fifita shashin zancen Allah akan wani wannan yafi wannan ko shakka babu akwai wannan domin ya ce Allahu nazzala ahsanal hadisi Allah shi ya saukar da mafi kyawun magana kuma wannan sai yake nuna cewa akwai mafi kyau akwai mai kyau yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanahu suna jin magana baki ɗayanta ta Allah kuma su bi mafi kyan to sai malamai suka ce maganar Allah wacce ce mafi kyan mafi kyan ita ce wacce ta kunshi umarni da hani duk maganar Allah da ta kunshi umarni da hani ta fi wacce ba ta kunshi umarni da hani ba yanzu kissar fir'auna a qur'ani maganar Allah ce amma ba ta kai daidai da wa aqimus salata wa atuz zakata ba domin nan umarni ake baka duk da can din ma a harare zaka dauki umarni kuma ka dauki hani domin duk abin da Allah ya kushe wani a kansa ana nufin kai kakka yi sa. to amma dai duk da haka bai kai ba kai tsaye wanda Allah ya ce kar ka yi ko wanda ya ce ka yi da ka ayoyin alkur'ani waɗanda suka kunshi umarni da hani sun fi waɗanda ba su kunshi umarni da hani ba domin waɗanda suka kunshi umarni da hani su ake umartar bayi da su bautawa Allah da su kuma su ne kashin bayan sirrin da yasa aka kawo qur'ani dan ka ji kaza Allah yana so ka yi ka ji kaza Allah baya so ka bari to amma a wani lokaci cikin bayani sai a haɗo maka da labarin wani wanda shi bai ji umarnin ba ko ya ji bai bi ba ga yadda karshen sa ya muni dan kai ma ka ji ka gujewa aikata irin haka da haka ubangiji da yace fa bashir ibad alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanahu mahalli shahid fa bashir ibad wa qala ta'ala ubangiji yace yubashshiruhum rabbuhum bi rahmatin minhu wa ridwanin wa jannatin lahum fiha na'imun muqim yubashshiruhum rabbuhum ubangijin su yana musu albishir kaga kenan albishir ma yana daga cikin me sifofin Allah na aiki Allah yana albishir bayan a ayar baya ya ce annaba su yi albishir a nan kuma sai ya ce Allah ya ne musu albishir ubangijinsu ya ne musu albishir da me yake musu albishir bi rahmatin minhu da rahama daga gare shi wa ridwanin da yadda daga gare shi ai asali wa ridwanin minhu da kuma yadda daga gare shi wa jannatin da ma aljannatai ita ma dai minhu daga gare shi lahum duk a gare su fiha na'imun muqim wanda a cikin su akwai ni'imomi da wamamu. Allah ka samu a ciki wa qala ta'ala madaukakin sarki yace wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun mune muku albishir da aljannatai waɗanda aka kasance ane muku alkawarin su a nan duniya suwa za su faɗa waɗannan kuma gawa za su faɗa mala'iku ne suke faɗa ga muminai in sun zo mutuwa innal ladhina qalu rabbuna allah ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون to kaga wannan ya nuna kenan albishir ba karamin abu bane annabawa suna yi Allah ya yi mala'iku suna yi to amma dan Allah kai sai ka zama ba za ka yi ba kaga mai hankali zai shiga cikin wannan eh, jerin gwano na alkhairi yada alkhairi albishir da alkhairi fadar abin da zai faranta wa mutane rai ya sa musu kwanciyar hankali da natsuwa ba fadar kishiyar haka ba musamman a irin wannan zamani na annoba da fitintunu yada jita-jita ai an ce an yi kaza a waje kaza shi ya fa albishir kake yi gaya wa mutane abin da zai tsorata su ya firgita su ya sa su a cikin ɗarɗar alhalin kai abin da ake so ka gaya musu kwanciyar hankali mazala ko akwai matsala cikin al'umma ca yake babu sai ya maganin matsalar dan ma kada ya dorar da labarinta babu an gama da ita haka yake cewa amma shi wani gunsuka fesa ne Allah Allah yake ya ji ya zama shine farkon mai bada labari manzo Allah ya ce kafa bil mar'i isman an yuhaddisa bi kulli ma sami'a ya ishi mutum babban zunubi a ce duk maganar da ya ji sai ya dora ta alkhairi ta sharri a ina ma dai ta alkhairin ce amma ta sharrin kar a ji daga bakinka da mala'iku suna albishir ubangiji yana albishir annabawa suna albishir yan uwa mu zamo masu me albishir gaya wa mutane abin da zai faranta musu rai gaya mutane labaran kwanciyar hankali banda labaran da hankali kaga a nan kalubale ga kafafen watsa labarai kalubale ga kafafen watsa labarai da takamar cewa an ba su yancin fadar albarkacin baki yancin yada labarai to kuma ai kuna da addini ba maguzawa bane ba ku ko kowane labari za ku rinka yada a cikin al'umma ba duk wani abu da yaduwarsa sharri ne firgici ne ga al'umma sa ta cikin ɗarɗar ne ba daidai bane ka faɗa kowaye ya baka yancin ubangijinka bai baka shi ba da ka mu kiyaye yada labarai na sharri yada labarai na alfasha ubangiji ya ce innal ladhina yuhibbuna an tashi alfahishatu fil ladhina amanu lahum azabun alimun fid dunya wal akhirah waɗanda suke son alfasha ta yaɗu cikin muminai azaba mai raɗaɗi tana nan tana jiran su a duniya da lahira in wani abu kake so ka samu ta wannan ba za ka samu ba in ma Allah ya baka ba zai ba sa ma albarka a cikinsa ba kuma ƙarshe sai ka wulakanta sai ka tozarta sai ka taɗe kuma ka je lahira ka gamu da Allah da ka mu kiyaye watsa labarai na sharri yau an ce kaza ya faru a waje kaza to in baka tabbatar ba dan me zaka faɗa wai dai dole sai ya faɗa naka mu zama jakadun alkhairi kada mu zama jakadun shari wa qala ta'ala ubangiji yace fa basharnahu bi gulamin halim muka yi masa albishir da yaro mai hakuri yana nufin annabi ibrahim kuma yaro mai hakuri shine annabi isma'il a cikin suratul safati wa ta'ala a wata ayar Allah ya ce laqad ja'at rusuluna ibrahima bil bushra yan aiken mu sun zo annabi ibrahim da albishir suwaye yan aiken mala'iku wa qala ta'ala madaukakin sarki ce wa mar'atuhu qa'imatun fa dhahikat mata annabi ibrahim tana tsaye lokacin da mala'iku suka zo gidan annabi ibrahim ko dai tana tsaye a bayan gida ta bayan labule tana jin me ke wakana tsakanin mijinta da bakinsa haka wasu malamai suka fassara wasu malamai suka ce a'a tana tsaye gaban bakin ta ne musu sabis tana zuba wancan abinci wancan ta zuba masa miya wancan ta zuba masa ruwa ba laifi bane in kai bako matarka ta zo cikin hijabin musulunci tana zuba muku abinci laifin shine ta taho tsirara kana nuna masa aifa kai ka aure ka kece sa'a ta wajen aure kana da ta shiga gaban mota kaga shikenan in ya san gobe zaka tafi kwatano gobe zaka tafi cana to kaga shi kuma sai ya dawo ya san zai kulla alaka da matarka waye ya wannan albashar kai ne kai kace ta fito nake gaban yi mata dinki fitet yi mata kaza kaza kace ta fito wai dan a nuna wa bako wani bakon ma fa goro ne wai a sa masa haushi to wai wani haushi zaka sa goro bayan wanda yake ciki nasa ma ya ishe shi wallahi wallahi haushin sa ya ishe shi in ku kace zaka cusa masa wani haushi ta wannan bangaren to haushin zai kare a kanka dan karshe in ya kulla alaka da matarka karshe kai zaka kwan a ciki da haka da ya uwa mu kiyaye ba laifi haka a musulunci amma a kiyaye dokar Allah ta sanya hijabi da shiga ta musulunci da haka ubangiji ya ce wa mar'atuhu matar Ibrahim qa'imatun tana tsaye a lokacin da mala'iku suka zo masa da albishir fa bahikat ita ma sai ta yi dariya fa basharnaha bi ishaqa ita ma sai muka yi mata nata albishir din na za ta haifi da ishaqa wa min wara'i ishaqa yaqub kuma bayan da ishaqa za ta samu da yaqub kaga dai albishir kenan wa qala ta'ala madaukakin sarki yace fanadatul malaikatu huwa qa'imun yusalli fil mihrabi anna allaha yubashshiruka mala'iku suka kira annabi zakariya a lokacin yana tsaye yana qiyamul laili fil mihrabi a dakin sa na bauta suka ce da shi anna allaha yubashshiruka Allah ya nemi maka albishir mahallin shahid kenan wa qala ta'ala madaukakin sarki yace idh qalatil mala'ikatu ya maryamu inna allaha yubashshiruki bi kalimatin min husmuhu al-masih isa ibn maryam Tana yayin da mala'iku suka ce da na maryamu hakika Allah ya nemi ki albishir da kalmar sunansa almasihu isa ibn maryam masihu isa dan maryam kaga nan ma dai albishir ya zo malai ce wal ayatu fil babi kathiratun ma'luma ayoyin da suke magana akan albishir da alkhairi cikin alqur'ani suna da yawa kuma da yawa an san su amma dai waɗannan su ne tsokaci kaɗan daga cikin su a matsayin mabuɗin kunne dangane fa da abin da ya shafi hadisai in Allah madaukin sarki ya so ya yadda a darasi na gaba sai mu tashi kan hadisan da suka zo dangane da batun albishir abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya ba mu lada wanda muke kuskure Allah ya fi mana wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh